sauran waɗanda ƙungiyar ta ce za ta yi ƙara a gaban kotu sun haɗa da babban sifetan 'yan sanda na najeriya da kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da na birnin tarayya abuja kana da kwamishinonin lafiya na jihohin najeriya talatin da shida. a wani taron manema labarai a nan kano shugaban ƙungiyar na ƙasa baki ɗaya barista abdullahi bula mabukarti ya ce neman takardar izini da kuma bayar da ita haramtattun ayyuka ne a najeriya so da yawa kusan dukkan asibitoci na kuɗi da na gwamnati suna dagewa su karci ƙasa su ce in ba a kawo wannan takarda ba ba za su taɓa mara lafiya ba kuma karban wannan takarda so da yawa na ɗaukar lokaci wani lokaci ana tambayan kuɗaɗe a hannun waɗanda suka je neman wannan takardar daga ƙarshe marasa lafiya suna galabaita waɗansu suna rasa rayukansu dalilin zubar jini da sauransu a dalilin wannan takarda a matsayinmu na lauyoyi mun zauna mun yi nazari akan dokokin najeriya ba dokar da ta ba wa 'yan sanda hurumin su ba da wannan takarda ba kuma dokar da ta tilasta wa likitoci cewa kada su yi aiki sai sun kawo an kawo wannan takarda dokar da da yawa daga 'yan sanda suke amfani da ita shine sashi na hudu na robbery and firearms act wanda ya tanadi cewa idan aka kai mutum asibiti da raunin harsashi a jikin shi iya raunin harsashi to da an fara mai magani a sanar da yan sanda don su zo su yi bincike domin idan ka ga harsashi to da alamun an aikata laifi amma ba dokar da ta yi magana akan wato waɗanda suka yi hatsarin mota ko wanda suka yi hatsari a gida ko wanda ya karye ko wanda ya ji ciwo wajen faɗa da sauransu akwai doka wato national health care act ta tanaji cewa haramun ne likita ko wani ma'aikacin jinya ya wa wani aiki da kowane dalili. Ita ma barista Nafisa Muhammad Sule da ke zaman mamba a kungiyar ta ce mummunan tasirin lamarin na karewa ne akan iyaye mata. Ka kaga magana jinya mu ne kuma idan aka ce an rasa rai mace ta rasa da idan ta kama ga uba ne wanda yake da 'ya'ya mata kuma su ne za su jinya in sun rasa kuma sun rasa uba zai kuma iya yiwa miji ne naki haka ta faru da shi ke ce a jinya kuma sannan in ya zo ya rasu kin rasa miji kai zaka dinga bada kuɗin magani da jinya da komai da komai duk dai wannan abu dai gaskiya idan ka juya ka juyo kusan zan ce akan mata yake karewa ko a watan jiya ma rashin samar da takarda daga 'yan sanda ga likitoci ya sababa rasuwar wani malam ibrahim badamasi na ƙauyen gundutse a yankin karamar hukumar kura a nan jihar kano bayan da ya shafe kimanin sa'o'i 36 da albarushi a jikinsa a asibitin ƙwararru na nasarawa da ke nan kano yanzu haka ne kungiyar ta league of lawyers for liberty and freedom ta ba da wa'adin wata guda domin hukumomin da lamarin ya shafa su soke wannan tsari ko kuma ta ɗauki matakin shari'a game da lamarin in har ba su ɗau mataki na dakatar da wannan al'ada kuma sun fito sun faɗa a cikin jama'a sun sanar da 'yan ƙasa cewa an dakatar cikin wata ɗaya ba to za mu je kotu mu nemi kotu ta tabbatar da cewa wannan al'ada haramun ce ba ta bisa doka kashe mutane take kuma bai kamata a batta ci gaba ba. barista abdullahi bulama bukarti kenan shugaban kungiyar lauyoyi masu fafutukar kare 'yancin mutane ta najeriya da ake walakabi da league of lawyers for liberty and freedoms mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya